ni ɗaya daga cikin waɗanda ‘ya'yansu ne. A bayani abin da yake akwai daki-daki to bayan wani abu ya faru ko ya gudu ya zo a makarantar nan. Muka rubuta mu na yau da muka bincika ‘ya'yanmu guda ɗari biyu da talatin da hudu babu shine zahiri magana. Wanda aka san mu kuma guda talatin da tara wanda muka samu. Ko ba haka ba jama'a To mai gidan gwamna mun gode maka kada ka yi gajiya lokacin da wani abu ya faru ba a bi sawu bane kamar yadda wani ya fada iya yi ne muka fita ka sake kai mana jami'ar tsaro su bi sawu yaran mu nan a same su.